naira dubu ɗaya kaga ka haɗa shi da abin da ba zai da shi ajizi ne ba zai iya ba zai iya wannan ba ko mutumin da yake ah, ba da ido ka ce ya ya nuna maka wani abu kaga cewa ba ya gani to wannan duk ajiz ne bambancin sa da alkasal kasal duk zai iya mutum da lafiyarsa lau ka ce tashi mu tafi masallaci ya ce shi ba zai iya ba kaga anan ba wai ba zai iya ba ne kawai tsabar san jiki ne baya son tashi daga inda yake ko ya tashi ya nemi na kansa ya ce shi ba zai iya ba to wannan kaga kasal ne to ne yana neman tsari daga kasala domin wani abu ne wanda yake nuna aibi wanda ya tattara aibi ga mutum al'ajizu wanda yana da uzuri shi ba zai iya ba ne saboda wannan yana da uzuri amma al-kasul al wani ba shi da uzuri a wurin Allah domin an ba shi istita'a din sai yake amfani da ita ya sa ya zo a hadisin da adab sallallahu ya ga waje da ci da hannun hagu annabi ya ce ci da hannun dama sai ce la astati wa ma mana'ahu illa al-kibar yace ba zan iya ba kuma ba abin ya hana shi wato ba wai ba zai iya ba ne kawai tsabar girman kai ne taurin kai kada a yi masa gyara ce ce ce ba zan iya ba ne shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za ka iya ba to kada ka iya tun daga lokacin hannu ya shanye ya kasance ba zai iya komai da shi ba to kaga wanda ya sha bamban da wanda shi ba zai iya din ba ne wanda Allah ya raba ya wato ya sa ya rasa hannunsa na dama to kaga ba yadda za a yi ya ci abinci sai da hagu da ya rasa na dama to kaga wannan ajizi ne shi ajizi yana da yana da wato yana da uzuri amma alkasul wannan ba shi da uzuri ce a'udhu bika min alkasal wasu ulkibir wasu ulkibir ko dai ya zama wasu ulkibir ana nufin wato girman kai to da munin da girman kai yake da shi sai zama na eh, idafa ce idafatu sifa ce ila masufiya wato girman kai mummunan girman kai yana neman ka tsare ni daga girman kan da yake da muni to duk girman kai yana da muni to amma idan har girman kai ya zama girman kai ne da zai hana mutum bautar Allah ko da zai hana mutum karɓar gaskiya abu shakka ya fi kowane girman kai muni ah, ko kuma ya zama alkibar ana nufin shekaru wato kamar yadda ya zo a wasu addu'o'i kamar addu'ar ta zo a hadisin sa'ad ibn abi waqqas an uradda ila arzalil umr ko a mayar da ni in zama na tsufa na da cittike tsufa din na irin mutum ya zama sai an daga shi sai an kwantar sai an tayar to kada ubangiji ka kai ni irin wannan tsufa ya zama na su'ul kibar anan ana nufin wato tsufa wanda ya kai matuƙa ga muni har zai zama na mutum ba zai iya tashi ya iya yin wani abu a rayuwarsa ba komai sai an yi masa ya dawo kamar kamar jariri to ya dawo kamar jariri daga wannan abu ne wanda yake yana da muni ko ta kai ma har yadda zai zama hankalinsa ma ya ragu ya zama na in yana magana yi ta shirme kaga duk wannan mutum ba zai so ya kai wannan wannan yanayi ba to duk ma'anar wasu ulkibar zai ɗauki wannan ma'anonin guda biyu sannan ya nemi tsari sannan ya nemi tsari min azabin finnari wa azabin fil qabr rabbi inni a'udhu bika min azabin finnari wa azabin fil qabr ubangiji na ina neman ka tsare ni min azabin finnar daga azabar wuta wa azabin fil qabr da kuma azaba ta kabari anan an ambaci azaba da nakira wato aka ce azabin wato ba a ce a bika min azabin nari ba ko azabin min azabin nari ko azabin Kabar sai aka ce azabin fin nari ko azabin fil Kabar wannan shi ake kira a tankil lit ko lit wato a kawo kalma ta zama na kira ce maimakon ma'arifa don a nuna girmanta wanda da a nuna cewa azabar da take wuta azaba ce mai girman gaske haka nan azaba da ciki cikin kabari domin nan ne mafarin azaba daga nan ne wanda yake taɓaɓɓe a lahira zai gane lokacin da aka sashi a kabari lokacin da ya fara jin aka fara azabtar da shi to a lokacin ne zai gane cewa wato akwai gaba ba za ta yi kyau ba allah ka kiyashe mu to kuma an ware waɗannan azabobi guda biyu da ambato to da cewa a lahira akwai azaba iri-iri amma sai aka ambaci azabar kabari da kuma azabar wuta wadda azabar kabari ne mafara nan ne mabda azabar wuta kuma nan ne karshe wato kabari nan ne farkon awwalu manazilil akhira daga zarar aka sa mutum kabari to ya fara shiga matakan lahira kuma kenan sannan azabar wuta kuma ita ce karshe cikin azaba duk da za a yi wa mutum azabar wuta ita ce ƙarshe shi sa faɗi farko aka faɗi ƙarshe to wannan ita ce addu'ar da ko zikirin da mutum zai yi kunshe da addu'a ba zikiri ne amma yana kunshe da addu'a da mutum zai yi lokacin da safiya ta yi ko kuma yamma ta yi ko muce dare ya yi sai kuma na wato na hudu ce Allahumma bika asbahna wa bika amsaina wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur Allahumma bika asbahna wa bika amsaina wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur ya Allah bika asbahna ya Allah gare ka muka waye gari bika asbahna wato gare ka muka waye gari wa bika amsaina kuma da kai muke kai yamma wato kai ne kake kai mu lokacin yamma wa bika nahya kuma kai ne kake raya wa bika mutu kuma kai ne kake karɓar rayukan wa ilaikan nushur kuma matattara makoma duka zuwa gare ka ne idan kuma da yamma ne fa idan amsa idan da yamma ne sai ce Allahumma bika amsaina wa bika asbahna wato ya fara faɗar. amsaina inda safe ne ya fara faɗa asbahna Allahumma bika asbahna wa bika amsaina idan kuma da yamma ne Allahumma bika amsaina wa bika asbahna sannan wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka almasir wannan hadisi hadisin Abu Hurairah ne hadisin Abu Hurairah ne yana cikin ah, sunan gaba ɗaya sun ruwaito shi in banda nasa'i nasa'i ya fidda shi fi amali yawm da laila saboda ka iya cewa duka ashabu sunan sun ruwaito shi illa kawai sa'i ya rawaito shi ne a cikin sunan al-kubra babu shi a cikin al-mushtaba sannan kuma hadisi ne wanda imamu ahmad shi ma ya fitar da shi hadisin abu huraira insha Allahumma bika asbahna ya Allah bika wannan ba'un din akwai tana ta'alluki da khabar din asbahna wanda yake mahzuf ne اللهم بك اللهم أصبحنا ملتبسين بحفظك وبعنايتك وبمعونتك وبذكرك كان يقدر دعاء منك سوء دولة أقدر مضاف دولة أقدر مضاف باين بعد بك أي بحفظك وبذكرك وبحمايتك وبمعونتك wato ya ubangiji mun waye gari muna lullube da taimakonka ko muna lullube da zikirinka ko muna lullube da kulawarka ko muna lullube da ra'ayarka duk dai abin da ka kaddara zai zama ma'ana ya zama ma'ana ce wacce ke ta dace da da siyakin Allahumma bika asbahna ya ubangiji mun waye gari muna muna shagalce da ambatanka mun waye gari muna karkashin kulawarka shine bika asbahna wa bika amsaina wa bika amsaina anta tumsina kai ne kai ne wanda kake kai mu yamma wato babu wanda zai kaddara mana rayuwa har zuwa yamma sai kai wa bika nahya kai ne kake raya wato babu wanda zai ba mu rayuwa sai kai wa bika namut kuma kai ne kake karbar ran wa ilaika nushur kuma gare ka ne ake tashi wato rana gobe kiyama zuwa gare ka ake tashi rana gobe kiyama wannan ita ce addu'ar da zikirin da mutum zai faɗa yana tana cikin askar da mutum zai faɗa da safe sannan sai ya kawo na biyar wanda shine sayyidul istighfar shine sayyidul istighfar shi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan shi ne sayyidul istighfar da imam bukhari ya fitar da shi sannan wasu daga cikin ashabu sunan sun fitar da wannan hadisin hadisin shaddad ne ibn aus hadisin shaddad ibn aus wanda الله عليه وآله وسلم sallama سيد, سيد سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wato ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta shugaban istighfari gaba daya inda annabi sallallahu alaihi wa sallama sai shugaban istighfari bawa ya ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya Allah kai ne ubangiji na babu abun bauta da gaskiya sai kai khalaqtani wa ana abduka ka halicce ni wa ana abduka kuma ni bawanka ne wa ana ala ahdika wa wa'dika kuma ni ina nan kan alkawarinka ina kuma nan kan gaskatawa ina nan kan yarjejeniya ta da kai kuma ina nan kan gaskatawa da alkawarinka masata'atu gurgudan iko a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman tsari da kai daga sharrin abin da na aikata abu ulaka bi ni'matika alayya ina komawa zuwa gare ka bi alayya da ni'imarka da kai mun wa abu'u bi ina komawa da zunubi na faghfirli ka gafarta mun fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin babu mai gafarta zunubai sai kai to Allahumma anta rabbi wannan saidul istighfar zamu ga irin yadda ya kunshi abubuwa ma'ana wacce take za ta sa ya zama saidul istighfar din idan ka dubi ma'anarsa da abubuwan da ya tattara babu shakka zai zama sayidul istighfar domin bawa baya gushewa ba face yana tsakankanin abubuwa guda biyu ko dai ni'ima da ubangiji ta'ala zai masa wacce ta take wajibi ya gode masa wacce za ta wajabta masa godiya ga Allah ko kuma zunubi da zai kasance a cikinsa wanda zai wajabta masa ya nemi gafarar ubangiji wato ko dai yana cikin ni'ima wacce wajibi ya gode wa Allah a kanta ko kuma wato yana yana cikin laifin da wajibi ya nemi gafarar ubangiji ba baya gushewa bai na ah, ni'matin tastawjibu shukur, wa zambin ya al-maghfira wa al to za mu ga wani hadisin kusan abin da ya kunsa duka kenan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya Allah kai ne na" farko bawa ya yi itirafi da ubudiyar ubangiji rububiyar ubangiji cewa Allah kai ne ubangijina ana kai ne rabbi kai ka halicce ni kai ka raya ni kai kake ciyar da ni ka shayar da ni ka bani lafiya ka bani matsuguni duk abinda da nake takama da shi kai ka bani saboda haka a ciki ka ga akwai itirafi da rububiyar ubangiji dukkan abin da nake da shi ko nake takama da shi Allah kai kamo tun daga halitta tun da kai halitta ta ubangiji ka bani duk abin da ka bani wadda ita ce rububiya sannan ya kawo uluhiyya la ilaha illa anta to ya yi itirafi da rububiyya ya yadda ya yi ikirari da rububiyar Allah sannan kuma ya dawo ya yi itirafi da uluhiyar ubangiji la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai kaga ya tabbatar da wannan ya tabbatar da rububiya wanda ita ce take wajabta masa ya karbi uluhiyar ubangiji ya bauta masa shi kadai domin bawa idan har ya gamsu ya yarda ya amince cewa Allah ta'ala shi ya halicce shi kuma shi yake ni'imta shi da dangogin ni'imomi daban-daban kaga ashe wajibi ne ya bauta masa shi kaɗai shi yasa mara da rububiyya take nuna cancantar ubangiji da a bauta masa sannan uluhiyya kadai ta sada bauta ɗin shi kaɗai sada ce wa ana abduka kaga nan ma ya tabbatar da cewa ubangiji ta'ala shi ya halicce shi tunda shi ya halicce to shi bawan Allah ne saboda ka ubangiji ta'ala ya halicci halitta domin su bauta masa kato yana itirafi da cewa halittarsa da Allah ta'ala ya yi ya yi ta ne don ya zama bawansa ya bauta masa kamar da Allah cewa ma halaktu jinna wal insa illa liya'budun ce ni wa ana abduka ka halicce ni ni kuma bawanka ne wa ana ala ahdika kuma ina nan bisa alkawarin da na daukar maka akwai tsakanin dan adam tsakanin bawa da ubangijinsa akwai alkawari da ya ɗauka na cewa ba zai bauta wa kowa sai Allah ba ce alam ahad ya bani adam Allah ta'budu shaitan ban muku ban yi alkawari da ku ba ya ku ɗan adam cewa ka ku bauta wa shaitan inda lakum mu bi wa an i'buduni hadha siratun mustaqim kuma ni kaɗai za ku bauta wannan shi ne tafarki madaidaici wannan shi ne alkawarin da allah ta'ala ya yi da ɗan adam ya yi da bawa cewa ba zai bauta wa kowa ba wanda aka zara buka min bani Adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin tun farko ubangiji ya ɗauki wannan alkawari daga to dan adam bawa anan yana itirafi da cewa yana nan akan wannan alkawarin na cewa ba zai bauta kowa sai Allah ba ba zai bauta kowa ba sai Allah sannan wa wa'adika ai wa ana ala tasdiqi wa'adika ubangiji ya alkawarin wanda ya bauta masa zai sa shi aljanna to yana nan akan yadda da wannan alkawarin ya ya rike alkawarin ba zai bauta kowa sai Allah ba kuma yana nan akan gaskata alkawarin da shi kuma ubangiji yayi da cewa idan bawa ya yi masa bauta zai sa shi aljanna in ya yi masa abin da yake daidai zai sa kanka masa shi ne abin da annabi sallallahu alaihi ya yi ishara zuwa gare shi a inda yake cewa man sama ramadana imanan wa saban imanan wa ihtisaban ma له ما تقدم ko ذنبه ومن Ramadana رمضان إيمانا saban غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا شيني تصديقا بالوعد احتسابا كما إيمانا شيني القيام بالأهد احتسابا كما تصديقا بالوعد إيمانا ياي إيماني وتبسا ونن يرجيجين يا دسكي دا أبنجي sannan kuma ihtisaban ya yi imani da cewa ya gaskata da cewa akwai lada da Allah ta'ala zai bashi shi da yake cewa ana ala ahdika wa adika yace masata'tu gurgudan iko na domin duk abin da bawa zai yi na bautar Allah wato zai yi shi ne ikon ikonsa gurgudan abin da zai iya abin da mutum ba zai iya shi ba ubangiji baya kama shi da shi Allah ya fattakullaha masata'tu ku ji tsoron Allah iyawar iyawarku wa amartukum bihi fa'tu minhu Ah, fa'atu bihi mastata'tum abinda na umarce ku da shi ku zo da shi gwargwadon iyawarku kuma wanda ya nuna cewa bawa yana da istita'a wanda ya tabbatar da cewa bawa yana da istita'a wato yana iya yin Allah ya bashi wata dama ya bashi iko na yayi ko ya bari wato ubangiji ta'ala bai dabe bai shi ba bai kudin dine shi ba ta yadda baya da katabus sai abinda aka tirsasa shi a'a wannan kaga raddi ne ga abin almujabbira waɗanda suke cewa ubangiji ya tirsasa bawa ne cikin ayyukansa saboda ka duk motsin da bawa yake cikin tilas yake yin shi ba wai zaɓin shi ba ne to kamar yadda ganye yake kaɗawa lokacin da iska ta kaɗa ba bisa zaɓin ganyen ba ne yake wannan kaɗawar in ta kaɗa gabas kaɗa gabas in ta kaɗa yamma ya kaɗa yamma in ta kudu ya kudu in ta arewa ya arewa in ta tsaya ya tsaya kaga ba zaɓinsa a ciki to saboda haka wannan hadisi yana raddi ga wannan ga wannan aƙidar tunda a nan an wa da bawa istita'a ya ce wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu wato gwargwadon iko na gwargwadon yadda zan iya ce a'udhu bika min sharri ma sana'tu ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da na aikata kaga a nan ma raddi ne ga su waɗanda almujabbira aljabariya waɗanda suke ganin bawa shi baya da wani aiki na shi sai abin da kawai aka sashi wato sai abin da aka tilasta shi yayi a nan kaga ya tabbatar da cewa in har ya aikata wani sharri to shi ya aikata da kansa ta min sharri ma sana'atu ai ma fa'altu daga sharrin da yi na aikata ashe bawa shi yake aikata sharri da kansa kuma ba a jingina wa Allah sharri kaga nan sai ya jingina sharrin zuwa ga kansa ce min sharri ma sanatu daga sharrin abin da na aikata wanda ya yi daidai da faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'a nan doguwa kawul istifta wanda take cikin sayo muslim wa sharru laysa ilaika to ba a jingina maka sharri to ba a jingina maka sharri don haka bawa anan cikin ladabi ya jingina wa kansa wannan sharri ce wa sharri wa a'udhu bika min sharri ba sana'atu kaga nan akwai tirafi da cewa shi mai laifi ne abu ulaka bi ni'matika alayya to ina ikirarin kayi min ni'ima da ni'imar da kai min wato ina itirafi ina ikirarin da ni'imar da kai min abu a ya'tarifu ina yadda da cewa duk ni'imomin na duk ni'imomin da nake ciki kai ne kai min kamar da Allah ya ce kuma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kuke ciki na ni'ima daga Allah ne wani akwai itirafin bawa da cewa ni'imar da yake kai kawo a cikinta yake fagamniya a cikinta duk daga Allah ne wa abu bi zambi kuma ina itirafi da laifina to na yadda ni mai laifi ne to wannan shine bawa baya fita daga tsakanin wannan ni'matin tastawjibu ash-shukr wa dhanbin tastawjibu al-maghfirah wato baya wuce baya fita daga cikin waɗannan hanyoyi guda biyu ko dai zama ya wato yana nan tsakanin ni'imar da Allah ta'ala yake masa wadda wajibi ya gode masa sannan kuma da laifin da wajibi ya nemi gafararsa haka anan bawa yake cewa to duk ya yarda da cewa ubangiji ta'ala shine mai gafara ce fa hu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli fa hu la yaghfiru dhunuba illa anta ka gafarta min domin babu mai gafarta zunubi sai kai to annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin yake cewa man qalaha muqinan biha hina yumsi famata min lailatihi da khalal janna wanda ya faɗe ta yana mai yaƙini da wannan addu'a yana mai sakankan cewa har zuci da wannan addu'a yana mai yadda da ita kuma ya mutu a wannan daren wato ya faɗe ta da yamma kuma ya mutu a wannan daren da janna to tabbas zai shiga aljanna wa kadhalika idza asbaha haka da in da safe ne ya faɗa yana mai yaƙini da abin da ya faɗa yana mai sakankancewa har zuci da maganar da wannan addu'ar to kuma a yinin Allah ya karɓi ransa to zai shiga zai shiga aljanna to wanda shine sayyidul istighfar kuma a ƙarƙashinsa akwai tarin ma'anoni wanda lokaci ba zai bar mu ba mu yi bayani sama da abin da muka yi badruddin aini wani malami ne daga cikin malamai ya yi littafi guda ka cokam shafuka masu yawa sharhin wannan littafi sharhu hadisi sayyid al-istighfar yana kunshe da ma'anoni masu yawa ibnu taymiya da ibnu qayyim sun yi ta ishara zuwa ga wasu daga cikin ma'anoninsa a littafansu daban-daban Allah ta'ala ya samu dace kuma a nan ne za mu ɗiga aya sai wani karan insha Allahu da fatan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh